muna da adadin wanda sun haddace wannan a Najeriya a wannan markazin muna da mutum sama da ɗari biyu kai sun fi haka ma adadin su yawa yanzu mu akwai wanda ya kai mu girmama maganan annabi wa amma wani annabi ya ce sai mu ce a'a in bini taymiya kuma yabara sai mu ce haba arni an gaya maka mu irin ku ne haba jahili gabo an gaya maka mu irin ku ne na yi imani da Allah duk wa'annan masu hayaniyan wallahi summa billahi babu wanda ya kai ni haddace maganganun annabi Muhammad wallahi babu in kuma akwai na ba su goron gaita su fito mu yi musabakan hadisan annabi mu zauna kawai da ni da su ayi musabakan ayi musabakan hadisan Bukhari Muslim Abu kutubu sitta kawai ko kuma mu ce zallan ma Bukhari su fito in sun isa ina kulla a bakin ku sai Shehu sai Diwani abal qalbu illa an yakuna mutayyama ba shi bane a bakin ku in iska mutanen banza wa shi ne wa ibnu taymiya ya faɗa an gama to Allah ya lanci mai kulli khatibin a gurin su in ibnu a faɗa za mu ji jawabin haka daga bakin Ibn taymiya yanzu insha Allah tabaraka ta'ala sannan kafin nan yaushe ake hukunta ɗarika shehu tijjani ake hukunta tafiya zumurar jama'a da aikin wani mutum muayyani ka ɗauko wani mutum muayyani wanda wannan mutumin a jai wai ga cewa yaushe ake hukunta ɗarikan shehu tijjani da wani aikin wani mutum muayyani wai ma'ana ai za a yi hukunci wa ɗarikan duka ne ba za a zo a yi hukunci da ɗaya ɗaiɗaikun mutanen cikinta ba har yake cewa ai wannan wasu jahilai ne suka je suka yi su kansu ba su ma san su waye ba ne. wannan yaron bugaggen jaki domin buguwa da muna ce masa jaki baka jin bugu amma buguwa kan ya bugu to sai dai mu ce bugaggen jaki akwai wasu daga cikin yan wasu kan ce da Allah mu daina kula shi ai mahaukaci ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wallahi summa billahi ni na yadda mahaukaci ne kuma na yadda jahili ne ban taba inkarin kan jahilcin shi da haukansa ba to amma na yinda gizo yake sakan kamar inda muka faɗa muna yi ne ko yaushe don wa'annan muridan su ma'aziratan ila rabbikum don mu yanke musu wato hanzari a gurin ubangiji dan kar su je gurin Allah su ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir wannan hujjar muke so mu kwace musu a gurin ubangiji kada su ce wato wani mai wa'azi ko mai gargadi bai zo mana ba amma ba haka ba wallahi na fi ku jin kyaman tsayuwa a yi masa raddi akwai sa za mu sa mu bi su gaba gaba kuma mu ba shi ansa wanda suka dace da yaren da ke ji insha Allah ga magana ta farko shiga shana cewa dakta ya je Madina ya dawo amma <coughs> safara ilayhim jahilan mutawadi'an waraja ilaina jahilan mutakabbiran haka ne ya je ya je musu a jahili mai kaskantar da kai ya dawo mana a jahili mai girman kai bai san komai ba ga littattafan gidansa wallahi ga gidansa yanzu za su yi hukunci ba zafi ba ne haka ne yanayin karatun kawai bai sani ba ne kawai jahili ne wallahi bai sani ba yanzu karatu zai yi hukunci ba fushi za ka yi ba in ta yi maka zafi ɗauko littafi yadda zan ɗauko in karanta ka ta ni shine kawai magana amma ba ku san gidanku ba wallahi ba ku san gidanku ba kuma ba ku san addini ba kawai hamasa ce ta san kafirta mutane da san kafirta al'umma annabi ita take damu to amma a wannan gaban yan uwa nugunodi ne guda hudu na ɗauka zan masaraddi a kai a wannan gaban ga wasu bidiyoyi da nake son a yi haƙuri a saurara maganan da yake yi wani mutum aka nuno shi sai yau da safe na ga bidiyo na sa di yanda tun jiya nake ta nema sai yau aka nuno aka bani bidiyo wani mutum ya je rauda shehu gibrima radiyallahu ta'ala anu ya tsaya shehu rayuwa ta mana tsanani a yayi mana dama kun saba yi mana a yi mana kaza shehu a yi mana kaza za mu ji jawabi daga bakin ibnu taymiya kan ka san su zaka ce annabi ya ce sace ce a'a amma ka ce ibnu taymiya to ka gama magana qata zato kaula kulli khatibin a gurin su in ibnu taymiya faɗa za mu ji jawabin haka daga bakin ibnu taymiya yanzu insha Allah tabaraka ta'ala sannan kafin nan yaushe ake hukunta Ɗarika, shi tijjani ake hukunta tafiya zumurar jama'a da aikin wani mutum muayyani ka ɗauko wani mutum muayyani wanda wannan mutumin a ɗariƙan nan kai baka san shi ba mu ba mu san shi ba in na ga dama yanzu na ce mutumin nan da ya tsaya gaban rawdar shehu gibani ma daga birnin kudu yanzu, kai ka turo shi akwai dalilin da yake gwada ba kai ka turo shi ba meye shi a ɗarika ba komai bane shi a ɗarika amma ku abin mamaki ku duba rashin adalci irin na wahabiya a lokaci ɗaya in an fito an ce musu yan boko haramun sai su to su ce a ah, ai mu ba yan boko haramun bane malaman mu sun yaki wannan aqida in ta kama ma sai a ce a kai shi gurin DSS a kai mu gurin DSS a ce a cire mana riga ba ga guge ba a irin su ba lura arziki a kai su kotu in ka fito kace albani da jafar sun yi maganganun da sun bayi zuwa ga koyar da ta'addanci kuma ɗaliban nan 'yan ta'adda waɗannan 'yan ta'addan ɗalibansu ne su ce sharri yake musu sharri ake musu wannan abun gaskiya ba a fahimce mu ba a lokaci dai kai kana tsarki sa hakka gashi kuma yan ta'addan nan basu da malami sai ibnu taymiya basu da malami sai dan abdul wahabi basu da malami sai jafar basu da malami sai albani maganganun jafar da albani wanda suke bayuwa zuwa ga ta'addanci suna nan a sajjale a kaset kuma mun ba ta'addanci bane ku fito ku yi wa mutane bayani amma lokaci ɗaya an muku magana ku ce ah, waɗannan a yi musu ba su tare da mu a lokaci ɗaya kai kuma kana ɗauko wani jahili kana manna mana sannan bil mukabil ku lura su a cikinsu suwaye masu maganganun ta'addanci malamansu malamansu malamansu kitatuman malamansu mu kuma suwaye masu irin wannan jahilin wani jahili ne wanda ma baka san shi ba baka san waye ba in kana son ka kafa mun hujja kawo mun maulana shehu ibrahim salih kawo mun maulana shehu taru usman bauchi kawo mun maulana shehu muhammad lamin kawo mun maulana shehu abul fati kawo mun maulana shehu atiku kawo mun maulana shehu tijani kawo mun kamar yadda ni in na tashi malaman kazan zan kawo kawai daga dauko wani jahili wanda na gadawa na ce jahilin nan kai ka turo shi ba yanda za ka yi kuma kai ka turo shi na'am wani a takaice shine maganan shi na farko kusan alhamdulillah a dan saukin da na samu ba na iya zuwa in saurare shi a fejin san yana wannan jahilcin da zandikancin ba na iya zuwa in saurare shi to amma a wani a social media akwai ni ina ji a cikin jama'an su ne wanda ni ya rage min aiki yakan dan yanko makati na surutun da shi wannan yayi sai ya sassa su to ni ya rage min aiki kwarai da gaske kamar yadda na faɗa za mu bi wa'annan maganganu da yi daki kan daki kuma za mu ba shi ansa da irin yaren da ke ji insha Allah cewa dakta ya je madina ya dawo amma safara ilayhim jahilan mutawadi'an raja ilaina jahilan mutakabbiran haka ne ya je ya ji a nan maganan da ke faɗa na farko yana faɗan ustazu doktor professor birnin kudu akan cewa ana ce wai malami ana ce kaza ya je madina ya dawo bai dawo da komi ba ya dawo a matsayin jahili bai dawo da komi ba ya tafi can yana mai kankan da kai ya dawo mana nan yana mai jiji da kai To alhamdulillah, shi ina an samu ya je Madina har ya yi karatu a gurin ‘ya'ya da jikokinsa Abu Ayyuban al'ansari, wanda Abu Ayyuban al'ansari a Madina shi ya karɓi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama. Shi ya saukar da annabin Allah a gidansa, sai aka samu wanda ka zo kana masa wannan raddi ya je gurinsu, to ko ba komai ina ya je gurinsu ko zallan shayi ya je ya sha da ‘ya'yan Abu Ayyuban al'ansari da jikokinsa habbai ya dawo ya fi falillahi alhamdu to kai gaya mana wata makaranta ne kai wanda za a ɗaga ta a ce ka je ka karanta musulunci ba kai ba kai da ubanka ka gaya mana makarantar da kuka yi nuna mana makaranta da kai wanda za a ce ka fita ka je wata makaranta ta musulunci ko da ba ma irin namu na wahabiya wanda kuke faɗa ba kawo mana makaranta ɗaya da ka je ka yi wanda za a ce wani ya je wata jami'a ai akwai jami'ar da yawa idan ka je irin su magrib idan ka je irin su Masar idan ka je wanda ba a dangana su kai sai a ce na wahadiya to gaya mana wacce ɗaya ka je ka a ciki kai ko tsohonka kai ko ubanka wanne ɗaya ko je kuka yi alhamdulillah shi dakta ya je gurin su mutawadi'i ya zauna da su ya yi karatu a can jami'a ya dawo kamar yadda kace mutakabbiri bai san komai ba to mun ji kai a matsayinsa da ya je karatu a gurin jikokin sahabbai bai san komai ba to kai a ina kai da obanka kuka yi karatu ina ne kuka yi karatu da za a ɗaga kun yi karatu a duniya fito mana da shahadanka na digiri a wata gamsassiyar jami'a da ake karanta musulunci a wata gamsassiyar jami'a da ake karanta musulunci ɗaga mana shi jahilan banza ɗan gidan jahili jikan jahilai ba ku san musulunci ba ba ku san addinin musulunci ba ba ku san musulunci ba ku san addinin musulunci ba kuma yanzu kai kai ka isa ka nuna wani ka ce wani ne malami kai waye a ilimi ka isa ka nuna wani ka ce wani malami daga da cewa prof bai san komi ba alhamdulillah ko ba komi ya je ya sha shayi a gurin ƴaƴan sahabbai da jikokin sahabbai ya zauna a gurin su to kai ga ya mana jami'a ɗaya da ka je suka baka digiri akan shaidan ka karanci musulunci ka iya wani abu ka iya nahawu ka iya sarfu ko ka iya fikihu ko ka iya aqida ko ka kawo mana jami'a ɗaya a ciki bari mu ci gaba da sauraron shi kamar yadda muka faɗa za mu masa raddi ne irin yaren da ke ji Yawwa. idza anta akramta karima malaktahu wa in anta laima akramta laima tamarrada idan mutumin kirki ne ah, wanda muka gane bai gane ba yana bukata a bashi ilimi ne to sai mu zauna mu karantar da shi ya gane in kuma dan iska ne a mun san ta hanyar da zamu biyo musu da dutsi da karfe ake dukan karfe kuma kar ka fasa mu da kai shege ka fasa jahili mai girman kai eh. bai san komai ba ga littattafan gidansa wallahi ga littattafan gidansa yanzu za su yi hukunci ba zafi ba ne haka ne yanayin karatun kawai bai sani ba ne kawai jahili ne wallahi bai sani ba yanzu karatu zai yi hukunci ba fushi za ka yi ba in ta yi maka zafi ɗauko <laughs> littafi yadda zan ɗauko in karanta ka ta ni. kuma irin jahilcinsa dama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani irin wannan mutane Allah ce wa dulau takfur kama kafaru fatakununa sawa'a suna fatan da mana kuma ku kafirce kaman yin da su suka kafirce don ku zamo iri ɗaya duk lokacin da wani mu fahimce su mutanen nan duk lokacin da wani yayi wata kwaba a cikin mutanensu maimakon su fito su nuna su yi inkari akan wannan kwaban da yi misali ya ɗauki ya je kabarin shehu ya roki shehu koma bayan Allah ko ya nemi agajin shehu ko ya wani abu na kafirci maimakon su fito su yi inkarin wannan hesiki daga wani mutum daga cikin ahlus suna ya fito ya yayi inkarin wannan abin da suka yi sai su fito suna raddi wa shi wannan mutumin da ya fito yana inkarin suna ba da kariya wa wannan jahilin ta gefe suna ba shi kariya ta gefe yanzu waɗanda kwararra suka je wani kabarin wani mushen shehunsu suna roƙon shi kwanan nan maimakon ya fito ya ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne shirka ne haɗa Allah da wani ne sai fito ya ce wai mu ma akwai a gidanmu ka ji jahili ka ji dolo yanzu za ka iya kawo mutum ɗaya ni a yanzu da nake magana wallahi ban sa ina kabarin Ibn taymiya a kabarin shi ba wallahi ban sani ba za ka iya kawo min mutum ɗaya da ya taɓa zuwa kabarin Ibn taymiya ya roƙe shi za ka iya zuwa mana mutum ɗaya da ya je kabarin muhammad ibnu abdulwahab ya roƙe shi za ka iya kawo mana mutum ɗaya da ya ɗaga hannu ya ce Ibn taymiya a gaje ni taimake ni to suna irin faɗan wa'annan maganganu ne don jahilan mabiyansu don jahilan muridansu ai gashi kuma a gidanku wai barawo ne aka kama shi da kayan sata dumu dumu wanda ya kama sai ce to ai gashi kai ma kayi satan jiya kenan shi ya yadda shi barawo ne amma kuma kai ma kayi satan shi ya yadda su mushrikai ne wai amma mu ma akwai wannan shirkan a gidanmu to dan Allah fito da ita mu haɗu mu yaƙe ta fito da ita mu haɗu mu yaƙe ta mu ci gaba da sauraron wannan zindikin amma ba ku san gidan ku wallahi ba ku san gidan ku ba ko ba ku san addini ba kawai hamasa kaji wannan bakin jahilin wai shine yake cewa wasu ba san addini ba wai hamasa ce ta kan kafirta mutum na rantse da Allah in ana neman wanda bai san addini ba nan ba daya wallahi tallahi kana cikin sahun gaba in muka kara mu kara da tsohonka tsohonka fa da bakin ka kake cewa ya rubuta maka tawada eh, ta hadhihi jumlatul mufida albustanu jamilun ashamsu dali'atun kai da bakin ka kace tsohon ka ya rubuta maka wannan kasha yanzu akwai bakin meman jahili irin wannan wanda za a rubuta masa nahawul wadi ya sha su kuma muridai da yake jahilai ne shehu shi nahawun ma har shanyewa yake yi ka rafa ka fito kace tsohon ka da yake shi ma dabba ne ka fito kace yana rubuta maka jumlatul mufida shi ma jahilin ne kaman ka kana sha yana rubuta maka jumlatul mufida kana sha kai yanzu har kana da bakin cewa wani jahili bai sa abin da yake yi ba eh, ta san kafirta mutane da san kafirta al'umma annabi ita take damu to amma a wannan gaban yan uwa nugudodi ne guda hudu na dauka zan masa raddi a kai a wannan gaban ga wasu bidiyoyi da nake son a yi haƙuri a saurara maganan da yake yi wani mutum aka nuno shi sai yau da safe na ga bidiyon na sa duk yadda tun jiya nake ta nema sai yau. Da Allah ku ji bayanin da zai yi akan wannan kabarin akan wanda aka samu ya je yana bautan wani tsohon mushriki da ya yaɗa shirka. Mu ji abin da ke faɗa a kai. Bai fai masa inkari ba. Bai nuna hakan ba daidai ba ne haƙƙin Allah ne a ɗauka wani. A kariya ya bashi ta gefe. Bari mu saurara. Aka bani bidiyon. Wani mutum ya je rauta shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya tsaya. shewa rayuwa ta mana tsanani a yayi mana dama kun saba yi mana a yi mana kaza shewa a yi mana kaza za mu ji jawabi daga bakin ibn taymiya kan ka san su zaka ce annabi kaga da ya faɗi wannan magana da sai ya ce eh tabbas wannan ɗaukan hakkin Allah ne a ba wani bai dace ba wato amma za a ji bayani daga bakin ibn taymiya akan wai ibn taymiya ya ce aje a roki kabari a roke shi haka haba jahili in kai dabba ne kowa dabba ne kawo mana gurin da ibn taymiya ya ce a je a roƙi na wani kabari shi ma mu yi bara'a da shi ai ba an turo mana ibnu taymiya bane kawo mana inda ibnu taymiya ce a je a roƙi wani wanda ke cikin kabari mu yi baran-baran da shi shi ma mu ajiye shi a gefe kai ne yanzu a ka ba za ka iya aje tijjani mushe ba ba za ka iya aje inyasu mushe ba amma mu ibnu taymiya idan ya kawo mana irin wannan abun za mu yi kwallo da shi mu ajiye shi a gefe ba ma bukatar shi ma a cikin addinin mu alhalin kuma ƙarya ne na rantse da Allah ba yin da ibnu taymiya ya ce wai ka je ka roƙi wani na kabari ka je ka kai masa damuwansa ka wallahi babu inda ibnu ya faɗi wannan abin sharri ne irin na wannan la'anannan zindikin yaron ka kawo mana gurin da ibnu ya faɗa ka na rantse da Allah idan ya tabbata akan ibnu timi ya ce wai a je kabari a roƙi wani a nemi sa wallahi shi ma za mu aje shi a gefe ba ma buƙatar shi kuma wa ma ya gaya maka mu yanzu ibnu timi wai mun rike shi duk yin da ya taka gurin muke takawa abu ɗaya ne fa ya haɗa mu da ibnu timi shine hanyar mu ta zo ɗaya mun kamo hanya ta Qur'ani da hadisi a fahimtar salaf shi ma sai kamo hanya ta Qur'ani da hadisi a fahimtar salaf a hanya ne fa muka haɗu amma mu ba wanda ya ce mu bi Ibn Taymiyyah ko ba shi muke bi ba ba wanda ya ce mu bi ne kuma ba shi muke bi ba hanya ne ta haɗa mu kuma ko kai yau in ka bi wannan hanyar za mu haɗe tijjani ya bi wannan hanyar za mu haɗe in ya ya bi wannan hanyar za mu haɗe in babila kashabandi kowaye in ya bi wannan hanyar wallahi za mu haɗe da shi za mu haɗe da shi amma da yake shi dabba ne yana jin wai shi inda ya dauki in su da tijjani in sun faɗa kawai shi kenan wai ma ibnu timiya ce kaza alhalin ibnu timiyan ya ma faɗa mana tukunna amma bai faɗa ba dan zalunci sai su karkatar da magana ibnu timiya sai su karkatar da maganar su kwaba fassaran su juya ta saboda da zindikanci da kafirci su ce a'a ibnu to ka gama magana ka tsaje wai annabi ya ce mu ce a'a sai ibnu timiya kuma ya karba mu ce an gama Allah ya la'anci mai karya ya Allah idan akan ce annabi mu ce a'a a ce ibnu taimiya ko mu ce alhamdulillah in haka muke mu ahli sunna Allah ka la'anci mai karya tsakanin mu da wannan yara ka hana shi jin daɗin duniya da lahira ka kaskantar da shi cikin iyalansa ka kunyata shi cikin iyalansa mu yanzu ahli sunna jama'a akwai wanda ke mu girmama maganganun annabi gafa malaman mu littafan hadisi ba ake sawa duk hadisan annabi ake haddatarwa markazi wannan na markazi na na haddan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne ɗanɗaya har guda goma sha takwas ake karantarwa ba ɗan ɗarika ko ɗaya a cikin ahlus sunna ne suke tsaye akan wannan abu kayi bukhari kayi muslim kayi abu dawuda yi nasa'i kayi tirmizi kayi ibnu maja yi darimi ka yi al Imami ahmad musnad bazzar musnad ishaq musnad abi ya'la kayi mustadrak al-hakim kayi sayu ibnu hibban yi wato wato kai mujamul al kabir al-mujamul sagir al-musamul awsat na Imam Tabarani littafai takwas. muna da adadin wanda sun haddace wannan a Najeriya a wannan markazin muna da mutum sama da ɗari biyu? kai sun fi haka ma adadin su yawa yanzu mu akwai wanda kai mu girmama maganar annabi wa amma wani annabi ya ce sai mu ce a'a in ibnu taymiya kuma ibra sai mu ce Haba arni an gaya maka mu irin ku ne haba jahili gabo an gaya maka mu irin ku ne na yi imani da Allah duk wa'annan masu hayaniyan wallahi summa billahi babu wanda ya kai ni haddace maganganun annabi Muhammadu. wallahi babu in kuma akwai na ba su goron gaita su fito mu yi musabakan hadisan annabi mu zauna kawai da ni da su ayi musabakan ayi musabakan hadisan Bukhari Muslim aburi kutubu sitta kawai ko kuma mu ce zallan ma Bukhari su fito in sun isa ina kulla a bakin ku sai Shehu sai Diwani abal qalbu illa an yakuna mutayyama ba shi bane a bakin ku ‘yan iska mutanen banza, wa shi ne wani ibn taimiyya ya faɗa an gama, to Allah ya lanci mai karya. Kaula kulli khatibin a gurin su in ibn taimiyya faɗa za mu ji jawabin haka daga bakin ibn taimiyya yanzu insha Allah tabaraka ta'ala sannan kafin nan yaushe ake hukunta ɗarika shehu tijjani ake hukunta tafiya zumurar jama'a da aikin wani mutum muayyani ka ɗauko wani mutum muayyani wanda wannan mutumin a jai wai ga cewa yaushe ake hukunta ɗarikan shehu tijjani da wani aikin wani mutum muayyan wai ma'ana ai za a yi hukunci wa ɗarikan duka ne ba za a zo a yi hukunci da ɗaiɗaikun mutanen cikinta ba har yake cewa ai wannan wasu jahilai ne suka je suka yi su kansu ba su ma san su waye ba ne to alhamdulillahi mun ji jahilai ne suka yi za mu kawo wanda kai ka yadda masu ilimi ne sun yi irin kwatankwacin wannan abin amma gabanin mu je ne. in jahili ya yi abu me ya kamata a masa in jahili ya yi aiki na jahilci me ya kamata a masa inkari ya kamata a masa a nuna masa abin ba daidai bane a kawo aya hadisi a daga shi akan nan ko kuma kariya ya za a bashi ta gefe wai idan jahili yayi aikin jahilci me ya kamata a masa kariya ya ka bashi a bashi ta gefe ko kuma a nuna masa to na rantse da Allah ba wai haka bane wannan laifin jahilin kawai shi ya fito ya bayyana abin a fili amma haka aqidan take shehu ya ce dama a ɓoye la sirra illa kullu dhi sikatin fasiru inda khiyarin nasu maktumu shehu da ya ce a boye shehu ya ce a boye irin wa'annan sirrarrukan waɗannan jahilan suke fitarwa da su lokaci zuwa lokaci ya ce wai jahilai ne suke fito da irin wannan abu to idan jahilai suka fito da shi ko masu ilimi me sa ba za ku nuna ku fito duniya ku yi inkari ba yanzu kai ka taɓa zama kai inkari wa wani da ya fito ya irin wa'annan maganganun ga wani yaro a nisi a social Midiya. ba irin kwaba da rashin kunya wa Allah da bai yi ba da annabawan Allah da sabon annabi ka taɓa fitowa ka kafa kyamara ka ce jahili ne ba daidai yake yi ba ga wannan tamalmatu ba irin zindiƙanci da ba a fitarwa yanzu nashi ba irin hauka da hayaniya da ba a cirewa nashi a wannan kwanakin ka taɓa fitowa ka ce jahili ne ba daidai bane ya saba musulunci ga sunan jama'an ku kala kala su mai barota ta suwaye babu haukan da ba sa yi da fitar da kafirci da shirkan tijjaniya ka taba fitowa ka musu raddi to ana ba su ana ba su kariya ce ta ƙasa wallahi tallahi kariya suke ba su ta ƙasa abin da wannan suke faɗa daidai ne a gurinsu to amma na ba ji sun yi ihu ba inda za su zo su yi wannan kwaɓan mai shiru malaman mu su yi shiru da ba ji komi ba to amma malaman mu idan suka fito suka yi magana muka fito muka yi magana a lokacin wa'annan kuma su fito suna ba su kariya ta gefe ai cewa an san yi wannan kwaɓan to mu ma gashi a gidanmu wayan su kafirai ne mu ma gashi a gidanmu kafirai ne to yanzu me ya kamata a yi idan an samu kafircin a gidanku da gidanmu bari ya kamata a yi a ce ayin kuma kuna da shi ko kuma a ya fito a yaƙa duka mu duk wani kafircin akwai a gidanmu da kuke faɗa wai a littafanmu. mu ku fito ku yaƙe shi wallahi za mu taɓa ku yaƙan shi to kuma na ku fito ku yaƙa in dai musuluncin shine gaban ku in dai har musuluncin shine gaban ku mu ci gaba da sauraron shi wai wannan mutumin ba su san shi ba wanda ya zo irin wannan manganu ya je kabari yana roƙon wani tsohon mushriki yana roƙon shi yana cewa mai ya tashi an raba ziyara shehu ga mu mun zo wai ba su san shi ba to mun ji ba mu san ba shi ba amma abin da ya ka sani ko baka sani ba me yasa baka masa inkari akan wannan maganar da ya faɗa ba na rantse da Allah Saira da daidai ne a gurin su daidai ne a gurin su yake cewa wannan jahili ne ba za a yi hukunci wa jahilai ba kwarai da gaske a irin fahimtanka to amma bari mu sa maka wanda ka yadda ai su su malamai ne ko ga wani bidiyo nan bari mu fara da shi nan ga nan wannan limamin abuja ne ya fito wannan mataimakin limamin abuja wanda suke ce masa makari wani sai ya zo yana gaishe shi yana cewa ai shehu don ku aka yi mu shehu don ku aka yi mu kena irin fatawanka da ke baka jin giwu shi ma makarikin memen jahili ne ba kowa bane a ɗari ka? da aka ce don ku aka yi mu sai wannan makari ya yi murmushi wato maganan ta burge shi bai yi inkarin ta ba bai ce komai a kanta ba Allah yana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa budu ban halicci mutum da aljan ba dan su bauta min ni kadai na ni kadai to amma ga wani jahilin muridi yana cewa makari shehu don ku aka yi mu shin ka yadda shi ma wannan jahili ne kuma ka yadda abin da ya faɗa daidai ne dan kuwa aka halice mu shehu wai an halice su dan shi ne ka yadda makari jahili ne ka yadda bai san musulunci ba shi ba kowa bane a ɗarika? ka fito ka masa inkari shehu dan ku aka halice mu kuma yayi murmushi yi dariya bai bai masa gyara ba bai ce ba kul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka zo aka ɗauki wani hakki da ba nashi ba a lokacin yake tsawatarwa wata ta zo daga cewa fi na nabiyin ya alamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe manzo Allah ce la la ya alamu ma fi gadi illa Allah ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah wani yazo ce ma sha Allah wa shita in sha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ce aj'altani lillahi niddan za ka sanya mini kishin Allah ne kul insha Allah wahdahu ka ce in Allah ya so shi kadai annabi duk lokacin da aka dauke wani matsayi ba shi ba aka bace sai inkari amma ga makari muridi ya fito ya ce shehu don ku aka halicce mu kuma yi dariya yi murmushi wato maganan ta burge shi gashi nan ko shi din ma jahili ne a nan mutum mu da ku aka halice mu Me shehu dan ku halice mu me yasa baka fito ka masa inkari ba shi ma ka da makari jahili ne ga abokinka in ka sani ba daga yau ka sani ne haka Allah da Allah. ga abokinka kuna zaune tare kana gefen sai ce ma'anan tauhidi ne hada Allah da Annabi a lokacin da kake ƙoƙarin raba Allah da Annabi a lokacin ka rusa tauhidi Haka duk masu da'awar tauhidin nan suna ganin wai abu na haƙƙin Allah ko na haƙƙin Annabi wallahi suna rusa tauhidi. Amma tauhidi daman da jin tauhidi ai wani abu ne a hada. To Allah da Annabi Kaga da yake kin memen jahili ne yace wai daga ka raba Allah da Annabi ka rusa tauhidi wai ma'anan tauhidi shine a haɗa wani abu da wani abu. Da yake da kiki ne jahili wai ma'anan tauhidi shine a haɗa wani abu da wani abu. Yanzu wannan ko a lugha ba jahilci bane a ce wahada yuwahidu tauhidan kuma ka ce abu ɗaya ne kana gefe ka da shi ma wannan kin memen bakin jahili ne in wancan mai kabari ya ji yayi roko ka ce jahili ne ku san shi ba to wannan fa da ya haɗa Allah da Annabi ya ɗauki matsayin Allah ya ba wa Annabi ya ce duk ɗaya ne ma'anan tauhidi shine a haɗa Allah da Annabi duk abin da Annabi zai yi Allah zai yi ka yadda wannan daidai ne shine wannan ma'anan tauhidi Allah ya raba mu da jahilci da san zuciya A annabi Muhammadu ne ba zai zo gurin ta kowane ɗa zai tafi wajen uwatar ita kuma na na Amina ta annabi Muhammadu ne zai zo gurin ta sai kaka nawan ɗaya ne daga cikin shahunan sai yake cewa kowane ɗaya zai tafi wurin uwatar annabi kuma zai zo wurin Amina ba mu san ina ya samu wannan karatun ba kaga wannan kai tsaye ya ma saba wa Qur'ani domin a wannan ranar Allah cewa yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idan sha'anin yughni Allah ce a ranan da ɗa zai gudu wa mahaifiyansa a ranan wato a wannan ranan Allah yake cewa wato dan uwa zai gudu wa dan uwansa mutum zai gudu wa dan uwansa zai gudu wa mahaifiyansa da babansa zai gudu wa matan shi da ɗansa zai gudu wa mahaifiyansa to amma wannan ce wai kowa wai zai je kowa za a ce masa wato ya je gurin kowa za a ce tafi gurin mahaifinsa annabi sai tafi gurin mahaifinsa kaga wannan ƙarya ne kada ta alkur'ani ne kai tsaye ka yadda wannan shi ma bakin jahili ne bugaggen jaki ka fito ka masa raddi ka fito ka nuna abin da ya ba daidai bane wallahi na na maganan da ya fara ce wallahi na na aminatu ta zarce ibada wai ma'ana ba ta yi ibadan Allah ba sabiya da ta zarce ibada ka fito ka masa inkari malami ne ba cikin malamin ku a gurin wa'azin maulidi yake fara ce na namita ta zace ibada yanzu dantan annabi Muhammadu wanda aka turo annabi ai muna da yakini dai manzo Allah ya fita falala kabila da shi annabi ne cikin annabawan Allah to shin shi kanshi annabi ya zarce ibada ba fa sunan da annabi ya fi so kamar Abdullahi hadisi ya zo a cikin musnadul imami Ahmad aka zo aka ba annabin Allah zabi ka zama Abdul Malik a baka duniya kuka zama Abdullahi malaki zura ce ya Muhammad tawadu Ali rabbika ka kankan da kai wa ubangijinka yace ya zabi ya zama Abdullahi ya zama bawan Allah amma ne yace Aminatu ta fi ta girmi ibada yace Aminatu ta girmi ibada ga Qur'ani inda Allah ya ringa kiran shi واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم على عبدنا alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba subhanalladhi asra bi abdihi Allah yana kira shi tabarakallazi nazzala ala abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu duka Allah yana kiran shi bawa amma ya wai aminatu ta zarce ta fi karfin ibada ita amma baka fito ka ce komai akan shi ba Annabi Muhammadu ne fa zai zo gurin ta kowanne zai tafi wajen ita kuma na na amina ta annabi muhammadu ne zai zo wurin ta sai kaka wallahi na na amina ta ta ibada ni na ce ta fi karfin ta sallah ne sallar ce ta fi karfin ta ta fi karfin ta sa ta a karne ta sallah yace ta fi karfin ta ta fi karfin ta sa goshin ta ta yi sallah yanzu a addinin musulunci a musulunci a addini akwai wanda ya fi karfin ya bauta wa Allah ka fito ka masa raddi malami ne gashi nan fa jahilai suna kabbara ka fito ka masa raddi ka fito ka masa inkari ka fito ka masa raddi ka fito ka masa inkari amma sabila da kai makiyin Allah ne wai gashi nan to yanzu wa'annan abubuwan da suke ta fito a baki ma in ka isa ka kawo mana a gurin malaman mu kawo mana wani malamin mu daya da ya fito yana irin wannan sabar da baka yana cewa aje gurin kabari ce me a roke shi ko a ya barko magana da ta saba wa qur'ani da hadisi da ma hankali ta tace baka fito ka masa inkari ba

ana je nan ka samu addu'o'i daban-daban kana gana guda dubu ɗari to kowace addu'a a kullum ka biya kowace sau dubu ɗari kuma ka samu salatai kala kala kala guda dubu ɗari kuma a kullum ka biya kowace salati sau dubu ɗari kuma ka samu sunan Allah ya tuna zama kala kala kala dubu ɗari a kowace rana ka biya kowace sau dubu ɗari kuma aka karayi shekara dubu ɗari shirya ya ce wajen mai sawaba zalika kulluhu ma balaga sawaba faratan ta min ta fatil ma wulida a cikin wannan maganin sa yace ka ka rike sunayen Allah guda dubu ɗari ka rike kaza kaza guda dubu ɗari ayyuka alkhairi ka rike guda dubu ɗari ɗari amma dukansu ba su kai wato kafa ɗaya ta salatul fati ba Ka da wannan jahili da zaki baka jin bugu ka ta abubuwan da ake na barna hai a nemi wani jahili Ka da wannan bakin jahili ne eh lalle bakin jahili ne wa shahida shahidun min ahadiha ka ta fitowa ka masa inkari idan jahili yayi jahilci in kare yake fitowa a masa ko kuma a rufa masa asiri yake a bashi kariya ta gefe rufa masa asiri yake a bashi kariya ta gefe ko kuma in kare yake masa ga dai wannan maganar da ya baro yace sunayen Allah dubu ka duba fa sunayen Allah wai ka rike dubu ɗari ka haɗa kaza dubu ɗari bari mu sake ji in wa yana ji basu ji sosai ba Shehu Tijjani yake faɗa. Da za ka rike addu'o'i daban-daban guda dubu ɗari. salatai kala-kala guda dubu ɗari. Kuka samu sunayen Allah suna Allah guda dubu ɗari. Ka samu sunayen Allah daban-daban guda dubu ɗari. A kowace rana a addu'o'in guda dubu ɗari. Ana ji Ka samu addu'o'i daban-daban kala-kala guda dubu ɗari. A kowace rana ka samu addu'o'i daban-daban kala-kala dubu ɗari. To kowace addu'a a kullum ka biya kowace sau dubu ɗari. Kowace addu'a a ce wai ka biya ta sau dubu ɗari. Kala-kala addu'o'i guda dubu ɗari ka biya kowanne a sau dubu ɗari. da suna Allah guda dubu ɗari. Kala kala kala guda dubu ɗari kuma kullum ka biye kowace salati sau dubu ɗari. Kuma ga sunan Allah sun azam salamun kala kala kala dubu ɗari. Ismullahi al'azam ka same su guda dubu ɗari. Salatan annabi ka samu guda dubu ɗari. Kowanne ka biya sau dubu ɗari a kota. Ka rayu shekara dubu ɗari. A haɗa ladan duka gabaki ɗaya ji shau tijjani. Sawaba faratan wahidatan bai kai ladan salatul fati sau ɗaya ba yanzu irin wannan arnancin da zindikancin ka ta fitowa ka yi magana ka ce jahilai ne mun yadda jahilai ne amma jahili in ya yi barna gyara ake masa ko kuma zuwa ke, a baya shi a rufa masa asiri ta ƙasa ashe wallahi tallahi sun yadda da shi yanzu wannan abin mamaki ne dan ya ce maka salatul fati sau ɗaya tafi kur'ani sau dubu shida abin mamaki ne dan ya ce maka salatul fati ta fi qur'ani sau dubu shida abun mamaki ne wallahi tallahi ba abun mamaki bane haka aqidar take haka abun yake ka fito ka musu inkari ko su ma wannan din jahilai ne a'udhu billahi min yin da ake zuwa a kira Allah ya Allah ya rabbana ana ce wa Allah to shi ma ga shakas kana ce wa yasi, suna roƙon shi suna kiran sunan shi ana neman kusanci da shi ana kai masa bukatu amma la'ananne baka taɓa fitowa kai musu inkari ba gashi shi wannan ta malmutu gashi nan baka taɓa ka ce jahili bane ai ka ce wai jahili ne wanda ba a san su ba to shi ma wannan ta malmutu ba a san shi ba shi ma ka yadda jahili ne baka taba fitowa ka musu inkari ba wai sai shek birnin kudu ne da yi magana za ka fito kana wani hayaniya na rantse da Allah a tijjaniya wallahi babu irin professor birnin kudu wallahi babu na yi imani da Allah ba wai ina faɗan wannan maganan wai ko dan malami mu bane na rantse da Allah ba ku da irin shi wallahi summa billahi ba ku da irin shi in kuma akwai nuna mana waye waye a ciki jahilai ba ku fahimci addinin musulunci ba daga kun buɗe baki za ku yi magana a kan musulunci sai ku zamanto tsirara tsirara ana muku kallon haihuwan uwarku tsirara kuma kai karshen jahilci da ka tashi a gidan jahil in ba jahili ba waye za rubuta masa nawul wadi albustanu jamilin ya shanye kada ba ka ce babanka ya rubuta ma da yake baban haukan kan ma da na fahimta wato tana da dan alaka da gado ta gado ce haukan haukan ta gado ce in ba ma ci ba wai zan rubuta ni dai yanzu da hankali na wallahi ba zan rubuta ta wada in rubuta wa dana albusanu jamilun ya shanye ba wallahi ba zan yi haka ba saboda wannan jahilci ne har kana abin nan wallahi ba ku da kaman birnin kudu wallahi ba ku da shi in kuma akwai a a nuna min adago a nuna min shi ashe haukan ta gado ne Allah ya raba mu da sharrunku. ga kabarin wanda ya je ce a sadu da yanwa so fetur ya kai ya kusan dubu biyu shi a najeriya nan kace mun kama kuka dan matsayin ka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin ka wurin shehu tijani dan matsayin ka auren shehu ibrahim ce mu ko ne gatan mu wajen ku za mu kawo ku ba saboda shehu kun mana kun mana kuna yi mana kuna yi mana shehu muna sa ka ji fa duk roƙon da ake yi inda zaka san wannan da iya shehu nan ne a gaban su aka ce shehu dan matsayinka a gurin shehu tijjani shaidan matsayin ka gurin shehu ibrahim asali dama annabi kamar yadda muka faɗa soko shi suke to ba ma annabi a cikin wannan layi ayin dai akwai mutum za a damfara shi zuwa ga wani babu kamar annabi to ba a ma sa annabi a cikin wannan layin alhamdulillah dama annabin mu yayi wannan addu'a yanzu ba wani iska da isa ya zo in sai dai ka gama ka a nan Najeriya a nan Bauchi amma mamlaka ka je jikin kawana annabi ka roke shi za ka ci mummunan duka za ka sha dukan tsiya za a dunkule ka to gashi nan ya gama cewa don alfarman su shehu tijjani su shehu ibrahim don alfarman su to ina annabi ashe dama annabin an taka an bi ta gurinsa ne wato dan kan ba wa'annan yan iskan mushrikan ga matasa ne shehu masu zuciya masu kishi shi a kawo mana mutanen Allah a kawo musu mutanen Allah shehu ne zai kawo amma wannan zindikin yaron wannan zindikin yaron bibito fito ya musu inkari ko da da kalma ɗaya ba bai fito ya ce wannan abin shirka ba ne. su shek birnin kudu suka ga abin ya yi muni ya yi yawa suka fito su da magana wai su ne kuma za a zo a musu rashin kunya a zage su bai fito ya nuna ko da da kalma ɗaya akan abin da wa'annan mutanen suka yi ba daidai yanzu gashi wannan fazin dikin wani tarin kasa bai je samu a garin zarewa wani kabarin waliyi gashi nan yana daga cikin wani shayi yana daga cikin jinsin halittar samudawa ka ji hauka wai wani shehi ne yana cikin jinsin samudawa amma kuma musulmi ne na aki na abu na annabi Muhammadu kaga wannan akwai jahilci samudu annabi Muhammadu shine aka aka turo masa samudawa a al'umma annabi Muhammadu akwai samudawa wa ila wa ila samud akhahum salihah mutanen annabi abin nan ne amma wai musulmi ne yana cikin jinsin samudawa Gace da wani tarin kasa kaman ganuwa ka fito ka yi inkari ko gan shi gashi ana cewa dakta ya je madina ya dawo amma ka ne da birnin gudu ka san me kake yi ka san me kake yi ina yi maka wannan abun a hankali alfarman baka fiye fadawa gunan mu ba ko yana yi masa a hankali in ka kara in ka raga masa kafa Allah ya tsine maka da kai da ubanninka da kakanninka in ka kara raga masa kafa Allah ya tsine maka albarka da kai da ubanninka da kakanninka muna daidai da kai mu ma ba sauyinka bane wallahi muna daidai da kai mu din ma ba sauyinka bane amma na dukkin da ka fito to sai mun fito maka ta wannan gurin wallahi kada ka kawai mun yi shiru mun kyale ka asalan muna ma daukan mahaukaci ne kuma asalan wasu abubuwan gaban mu na karatuka da mustike su suka samu kawo da kai ga kanku amma ba wai ko mun kyale ka bane da haka idan ka raga wata sunna ko wani malamin sunna Allah ya tsine ma albarka da kai da ubanka da kakanninka ka fito ka fito amma in ka ce ka shigo wannan dagan ka yi wa kanka tsirara da duniya sai ta tsirara ya shi tsirara ya shige irin naka tsirara ya shige irin taka kai yanzu in kana da kunya a duniyan nan za ka ƙara magana tsirara fa ka baka gurin jami'an tsaro sun bubbugi bakinka ka shasha mari ga Kong. ka fito ga bakin duniya kana bada haƙuri kai yanzu idan kana da mutunci kai dan gidan mutunci ne ka yi fito ka bada magana ka kara magana akan abin da ya shafi addini in kai mai mutunci ne ka fito gidan mutunci za ka fito kai magana akan abin da ya shafi addini in kai mai mutunci ne tsirara da ta shige irin naka sannan daga ciki akwai bangon da nake faɗa ki cewa wai an ce su Muhammadu Yusuf kaza kaza muta ɗaliban su Jafar ne sai mu fito mu Musa Ibn Taymiyyah kaza kaza ka yin da jahilcin ka da gabancin ka yake duk da wannan magana ni na san ya faɗa dan ya wutar da hankalin muridai ne yanzu Muhammadu Yusuf da ya fito malamin sun masa inkari ko masa inkari ba malamai nawa suka yi mukabala da shi na sunna wani irin inkari gwabzawa ne ba a yi da su ba wani irin shek jafar mahmud ba wani irin kari ne bai yi musu ba bal ma akwai lokacin da ya zauna musu raddi suka tada rikice a cikin masallacin haka aka tsaye da karatun ko yanzu wa'annan mushrikan cikin kun fito kuna musu inkari ashe in an fito an ce kun yadda da abin da kuke yi haka ne abin yake haka ne abin yake kuma yanzu kai in ba jaki ba yanzu idan ka dauki zulku wai sira a majalisin annabin Allah fa ya taso shugaban kawarijawa na duniya kamar yadda zuwa hadisin abi sa'id da khudri sahal bin hunayf ali bin abi talib yana duk suna cikin bukhari da muslim a majalisin annabi ya tashi sai ka ce irin karantar annabi sai mu ce a ai annabi yayi inkari har ma ya kira su da kilabun nari karnukan wuta ne yanzu ku kun kira wa'annan mabiyan kun kun kiya kun kira su akan cewa su batattu ne sun kauce hanya kun musu raddi kun fito kun nuna ba ku tare da su abubuwan da in yasu da tijjani suka rubuta littafi kun fito kun yi baran-baran da su idan ka ɗauki wasil buna afa ɗalibi ne da ya fita a cikin ɗalibin wato abin nan ɗin Hassanul Basri amma tun Hassanul Basri yana da masa inkari ya masa inkari yanzu ka ce to duk wani ba mu ta zale ɗalibin eh, abin nan eh, Hassanul Basri shine ya rene shi in ka ɗauki Bishir buna Giyaf Almarisi, Bishir Almarisi ɗalibi ne na ɗaliban Abu Hanifa in ka dauki wa'annan jihar irin su jihar ibnu durham suwai da yawansu sun yi karatu a gurin manyan malamai ko almajiran manyan malamai da yake kai ta sono ne jaki ne kai sai ka ce ai su ma sun su ma wa'annan malaman su suka karantar da su wannan mummuna akida yanzu ko aji idan ka zuba ɗalibai nawa ne za ka yi karatu wasu su gane wasu kuma ba su gane ba wasu kuma su fahimci abin da kai daban kake nufi sai a ce kai ka dora su akan wannan mummunan fahimtar da yake kai jahili ne alhalin ko malaman ba inkarin da basu musu ba yanzu kai yanzu mu kaddara su wannan in boko haram da kake ta magana akan su nan yan boko haram fa me laifin su a Najeriyance fito na fito da suka da hukuma da makami shine laifin su ka sani ka sani ka rike wannan ka sani in gwamnati ba ruwanta da aqidan su ba ruwanta da abin da suke karantawa me illan boko haram a gurin gwamnatin Najeriya shine fito na fito da suka da makami da a ce sun ci gaba da da'awansu yin idan suna da wani barna to bata kama kwatan kwatan ku ba da ta sun shiga da da'awansu ba wani wanda zai taba su ba ruwan gwamnati da su kamar yadda aka bar kuke kafircin ku kuke shirkan ku da ce sun ci gaba da da'awansu Qur'ani hadisi suna karanto maganganu da suka yadda da su na salaf ba wani wanda zai taba su amma me laifin su fito na fito da suka yi da gwamnati wanda hakan ma ba daidai bane a musulunci kai fito na fito da gwamnati ba daidai bane ka dauki matakami akan gwamnati ba daidai bane a musulunci amma da sun tsaya a kan zallan karanta wasu kuna rantse da Allah sun fi ku da Allah sun fi ku wallahi tallahi sun fi ku billan su ɗaya shine fito na fito da suka yi da gwamnati amma ba ka ba duk abin da suke karanta ya fi naku kyau a su ya fi naku kyau komi sun fi ku amma illan su sun yi fito na fito da gwamnati kuma tun kafin su yi fito na fito da gwamnati malamai suka masu su inkari Dr. Idris shekara nawa yana kuɗu ba a kansu yana haska su akwai lokacin da a nan cikin garin Bauchi kai wanda kai jahili ne har yau ma baka sani ba a nan cikin garin Bauchi masallacin Jordan da kai je yana raddi a wani littafi da suka zo na Bakar Abu Zaid na Bakar Abu Zaid da ya akan missionary school da kai yanzu je masallacin samira da anguwan suna da yawa lokacin a kofar dumi ya je yana musu raddi a cikin littafin a lokacin mutum nawa ne suka fito suka yi mukabala da shi wanda Bakar Abu Zaid ya yi littafin akan missionary school yana nuna bai halatta mutum ya kai dan shi wannan makarantun ba a gaban mu wannan abin ya faru amma da kai har shehunan ka ba wani wanda ya ce uffan a kansu amma da yake kai tsinanne ne wai mu ne boko haram wai malamin musu abin nan to na rantse da Allah da aqidan ku da na boko haram wala war na boko haram illan su daya sun yi fito na fito da gwamnati shine illan su wanda wannan ba daidai bane ba daidai bane kuma kamar yadda na faɗa gwamnatin ita kanta da ba ta ba su ba da sun tsaya akan da'awansu da sun a kan da'awansu su, yinda aka bar kuna kafircin ku sana'anta suna ganin kowa su ce Allah ne su ta malmata suna kawo tatsuniyoyi da karerayi da cin mutuncin annabawan Allah da sahabban annabi da ire-iren su da su ma dole da za a basu su yi addinin su da haka shege kafasa kar ka ga mun ma shiru ko an kyale ka ko kaza ta wani kai ka zama wani karfen kafa ne barin ka kawai muka yi samiya da wasu hidimomi da muke yi na karatu amma ba wai kai ka abin nan ba amma tunda ka busa wusa ɗin to mun an sa maka mun ansa maka duk wani lalata idan ka zo kai wani wata sunna ko wani malamin sunna to za a ji mu da kai insha Allah don haka idan jahili abu zuwa yake a hana shi ba a zo a ba shi kariya ba Allah ya rufa mana asiri Allah ka raba mu da shirka da kafirci Allah ka raba mu da bid'a Allah ka shigar tsakanin mu da wannan bid'a ya Allah ka kare mu daga sharrarrukan su ya Allah ka kare mu da bala'ukan su ya Allah kar kai fushi da mu ya Allah sabiya da wannan. ya Allah ya Allah kar kai fushi da mu Allahumma la tu'adhibuna bima fa'ala sufa bima fa'ala sufa minna ya Allah kar ka mana azaba soyayya da abin da wawayen cikin mu mushrikan cikin mu suke yi ya Allah ka keɓance mu ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira akwai bidiyoyi da yawa wanda ba lokacin da zan yi ta sawa Ko wannan mun dan masa flashin ne amma za mu kara haɗuwa insha Allah ga bidiyon abokin shi ma da a Ghana take cewa za a iya ganin Allah wanda shi a gurinsa in ka ce Allah yana da hannu ka masa jiki ne in ka ce Allah ya daidaita ka masa jiki ne to wanda ya ce ana ganin Allah shi baka masa jiki ba in ka ce ana ganin Allah shi baka masa jiki ba ba zan tsaya ɓata lokaci akan maganganun Ibn Taymiyyah da ya ɗauye mun murɗa su ba wannan ba mu da wannan lokacin sai dai ruɗi yan uwansa jahilai yan hayaniya amma mu mun wuce wannan karatun ka ɗauko in daga yi ka ɗaibo gada Ibn Taymiyyah mu zo mu zauna gaba da gaba ka karanta layi kan layi ka fassara in ka isa amma ka zo social media a ɗakin matanka ka zo ka iskancin ka ga dama wannan kowa zai iya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك